daidai da 31 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shine kasan na da da 141 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya ya haibun sharafin nawawi a dimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun karanta hadisin da annabi yake kyare mutumin da yake takama da ƙarfi yake takama da isa da tsiwa akan cewa wannan ba shi ake kira da ƙarfi ko iko ko buwaya da duk abin da masu irin wannan tunƙaho suke tunƙaho da shi ba kamar yadda za mu ji wata ruwaya da ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ya kawo a cikin littafin shi wacce ke ƙara tabbatar da wannan manufa ta annabi da kuma fassara wannan hadisi na annabi da cewa ƙarfi ba shi ne gwani da ya ƙware wajen kokowa a ce yana da ƙarfi ko ya fi kowa ƙarfi ba ƙarfi shine mutumin da ya iya danne zuciyan shi ga abin da ta yunƙuro mashi to babu shahararren mai ƙarfi kamar wannan Allah ya taimake mu a cikin littafin muntaka sharhi ne na muwatsa a mujalladi na hudu shafi na 296 dangane da sharhin wannan hadisi mala ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da ya ce laisa shadidu bisur'a ba wai mai tsananin ƙarfi ba ne mutumin da yake da ƙarfin ƙwanjin kaye ga duk wanda suka zuba kokawa ko naushi duk wanda suka sa zaren dambe da shi ba wannan shi ake nufi da ƙarfi ba mala ce as-sura'a alladhi yasra'u nasa Kalmar as-sura'a kalma ce da ke fito da ma'anan mutumin da duk sanda zai kara da jama'a to shine a sama su ne a ƙasa wa yaksiru minhu zalika kuma abin ya yawaitu a hannun shi ba wai sa'a ne ya samu ya kadawa ne ko ya naushe wana ba shago ne shi duk inda aka je aka sa zare to abokin jayayyen shi wannan shi ne a ƙasa wannan abin ya yawaita hamma ya shahara da cewa babu wani wanda yake iya jan zare da shi mala ya ce kama yi ƙalu lillazi ya firu min hudahik wannan kalma na asura'a kalma ce na bayani ga wanda yake yawaita kayan kun gani kasan idan kai kaye so ɗaya na sa'a wannan ba za a ce maka mai yawan kaye ba don kawo kan keken ɗinki kaye ɗinki so ɗaya ba za a ce maka maɗinki ba don kawo mota ka tuka so ɗaya ba za a ce maka matuki ba kun gane wannan da kyau ku to shi wannan yana yawaitawa ne har ya shahara ma da babu wani jarumin da zai iya fito na fito da shi ba tare da ya kai shi kasa ba to sai aka yi amfani da kalmar asura'a mun gane to ita wannan kalma na asura'a kamar yadda ake cewa mutumin da yake yawaita dariya mai me dahaka sura'a ala wazani sura'a sai zama mai fulanun dahakatun wallazi yaksuru minhu nauma mutumin da kuma yake yawaita bacci ana zama ko zai gafara ka ko menene ba wani abu mai mahimmanci sallah ne wa'azi ne karatu ne taro ne sulhu ne duk abin da aka zauna da shi shi dai sai ya bacci mun gane wannan da kyau ko to shi ma sai su ce mai me nawa mutum mutum mai saurin bacci ala wazani sura'atun mun gano wannan ba ka ce mashi na wama ba Allah ya sa mu dace malice faƙalan da biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce laisa shadidu bi ba wai abin da ake nufi mutum mai tsananin ƙarfi shine mai saurin kaye ga duk wanda suka zare da shi ba lam yurad nafiyu shidda ala sur'a annabi ba yana kora karfin ne ga saurin kaye ba fa innahu ya'lamu bi darura shiddatuhu saboda mutane sun san karfin mutumin ai abu ne sananne abu ne a fili abu ne da kowa ya amince da cewa wani mai ƙarfi ne wani mai hikima ne wani yana da dabarbarun kokawa to ba ka cewa bai da ƙarfi cin da kowa ma ya gamsu yana da ƙarfi to annabi ma shi ma ba kora ƙarfin yake yi ba to mai manzan Allah yake yi wa inna ma arada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai annabi abin da yake nufi da cewa ba wannan shi ne ƙarfi ba malin ya ce wallahu a'alam Allah shi ya san wannan annabi yake nufi ko ba wannan ba Lallai yana nufin ahadul amraini yana nufin ɗaya daga cikin al'amura ne guda biyu ya mila annahu arada annahu laisa bin nihayati fi shidda abinda annabi yake nufi a karan farko wannan ba shi ne iyakan ƙarshen ƙarfi ba a ce kai duk wanda zaka kara da shi zai kai ƙar wannan ba shi ake nufi da ƙarfi ba wa ashaddu minhu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yafi wannan ƙarfi da duk kuka tsorata kuka firgita har kuka bashi kambi na cewa shi shi ne iyayye ne shi ne wanda yake iya mallakan zuciyar shi a lokacin da ya fusata kuma yake da yanda zai yi din ka sa ko wanda zai fusata ko bai da yanda zai yi an gane wannan da kyau ko ana magana ga wanda zai fusata kuma yana da yanda zai yi ya fi ƙarfi in ƙarfin jiki ne na wanda ya tsokanai yana da ƙarfin dukiya da zai iya amfani da ya ce nasara yana da ƙarfin mulki da in yi murɗa zai danna wanda ya ja da shi yana da ƙarfin ilimi da yake da magoya baya da masu girmama zancen shi kun gane wannan da kyau duk waɗannan abubuwan yana da su to amma sai ga wani wanda yake ƙasa da shi kuma wannan ba kowa yake ba in ya darje shi ya darje banza to amma kuma sai iya mallakan zuciyar shi abin da ke damun nashi sai ya danne a ran shi bai yunkuro da fushi bai yunkuro da damuwa ya ce bari amfani da wannan damuwa da aka dama mai lissafi maganin wancan da ya zole shi ko ya tsokane shi ko ya mai ba daidai ba to wanda ya irin wannan to ya fi wancan mai saurin kaye a fagen kokawa ƙarfi kun bayyance wannan da ke ku to shine sai mala yake cewa wa ya tamilu an yura an yuri da bihi laisa shiddatun laysa laha kathiru manfa'a kuma zai iya yiwa annabi yana nufin e lallai mai saurin kayan nan mai ƙarfi ne to amma saurin kaye nashi da ƙarfin nashi to bai da amfani mai yawa game da amfanin mutumin da in ya fusata yake iya danne zuciyar shi an gane idan mutum mai saurin kaye ne yana samun amfani daga ciki ana tsoron shi kowa zai yi shayin karawa da shi ba kowa ne zai kokarin gogayya da gogoriyan dambe ko kokawa da shi ba an fahimci wannan da kyau ku to kaga wannan yana samu wata manufa akwai amfani har ma irin wannan mai karfin da zai isa gari a ce za a kada kugen kokawa ko na dambe za ka ga jaruman garin da ake ji da su kuma ake tsoronsu kowanne yana ɗan ƙoƙarin zuwa masaukin wannan jarumi ya gaishe shi ya ɗan kai mai ɗan abun masarufi yana kamun kafa da gobe kar a zo fagen wasa cikin kirarin shi ya ce to wane in ya isa ya fito an gano wannan ko kuma makaɗin shi kar ya zo yana kaɗa mai ya ce ina wane ina wane ina wane gagwaninmu ya iso suna ina kaga za a ƙalubalance su cikin jama'a wanda in ba su fito ba to shi kenan ya tabbata sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci kun gano wannan da kyau ku to in suka je suka irin wannan kamun kafan kaga tun kafin ya kara dambe ya samu me ya fara samun ɗan abun masarufi a hannunsu an fahimci wannan da kyau ku su kuma a nan gaba bayan tafiyan shi babu wani wanda zai fito ya cika bakin cewa haba da ya neme mu da ya sha mamaki an gane wannan da kyau ku ba wanda zai wannan ya riga ya samu amfani karo biyu jama'a muna fahimtar wannan amfani na uku waɗanda suka yadda da waɗannan 'yan kokawa ko 'yan dambe na wannan gari za su yi ƙoƙarin yi ma wannan kyauta saboda suwa tsammaninsu bai iya fitowa ya ƙalubalanci jarumansu ba to kaga akwai manfa'a a ciki akwai amfani to amma amfanin ba mai yawa ba ne irin yadda za ka fusata a biya ɗaga ma hankali kuma kana da yadda za ka yi maganin wanda ya maka wannan amma ka danna zuciyanka kai haƙuri annabi ya ce babu mai ƙarfi mai nasara irinka malai cewa inna mashidda allati ubiha biha ashiddatu allati yamliku biha nafsahu inda al ƙarfi wanda mutum zai yi ya rinjaye kowane ƙarfi sannan kuma ya samu amfani matukan amfani duniya da lahira shine mutumin da aka tunzara aka fusata aka tsokana aka ci mutuncin shi aka yi mai ɓatanci aka yi mai duk abin da za a yi wanda zai kai ga ya damu zuciyan shi amma kuma ya iya mallakan zuciyan shi ya daure ya cije ya shanye ya mai da komi ba komi ba to babu mai karfin da ya kai shi mahala ya ce wale za yi ƙalu la karimu illa yusuf walam yarid bihi nafiyul karami an gairihi malamai suna cewa babu mai karamci irin annabi yusuf domin a hadisi annabi ya kira shi da alkarimu ibnul karimi ibnul karim kun gane shine mai karamci dan mai karamci har zuwa karshe kaga an kira shi da shine karamci to kuma wannan bai nuna cewa babu mai karamci a duk duniya sai shi an fahimta kuma kaga korewa aka yi babu wani karimi wa. laisal karimu illa yusuf to laisa mai ashiddati bi kasratis sura'a ba wai tsananin ƙarfi ne ba kore wani wanda yake da ƙarfin wani abu kuma yana da ƙarfin shi ba amma ƙarfin da ya fi amfani gare ka da kuma al'umma da addininka a matsayinka ne mai imani shine ƙarfin da yake iya danne zuciyarka a lokacin da ka yunkuro da fushi ka yunkuro da son zuciya ka yunkuro da kiyayya da kabilanci ka yunkuro da duk abin da ke yunkurowa ya saka ka cikin matsala ka iya daurewa ka iya cijewa ka iya take wannan abin da ke damunka to babu abin da ya kai wannan tsananin ƙarfi. Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai malin ya ci gaba da cewa wa innama ma yuridu bihi isbatu maziyatin lahu fil karam abin da ake nufi cewa akwai masu karamci amma annabi yusuf yana da ƙari akan nashi karamcin kenan mai ƙarfin can da ke yawan da mutane a matsayin shi na shago to akwai wanda yake da ƙarin karamci na ƙarfi wanda ya fi nashi shine mai iya danne zuciyan shi ya taushe ta waka zalika qauluhum haka da suke cewa la saifa illa zulgifari babu takobi sai takobin zulgifar takobin da ba kera a kabilan gifarawa ba wannan ba takobi ba ne takobi ne amma nasu karfan da nasu washin ya ɗaran mana saura wala shujja sannan babu jarumi illa ali sai sayyade ali babu jarumi a duniya ne sai shi a zamanin da ake karawa ma shi kadai ne jarumi shi kadai ya yakin badar shi kadai ya uhudu shi kadai ya ahaza babu sauran jarumai akwai su amma abin da ake nufi na jaruntan ta yi fici an gano wannan da kyau ku ta yi fici Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa majara majara zalika wallahu alam abin da ke gudana a ƙarƙashin wannan to haka za ka gudanar da su wajen fassara a duk inda aka ce babu kaman kaza to sai ka ce ba wai an kore wani zai iya ɗaukan wannan abin yi tunka a kowa da nashi amma wannan ya fi fana diba bi haza ila mulkun rajulu nafsahu indal ghadabi amma abin da aka nufa da wannan kuma abin da ake ƙoƙarin kwaɗaitar da ɗan adam shine ƙoƙarin ya zama mai mulkin zuciyar shi sanda ya fushi ba zuciyar shi ta mallake shi ba idan zuciyanka ta mallake ka abin da ke ka a rai kake zartarwa to ka zama bawon zuciya ba bawon Allah ba zuciyanka ta jefa ka cikin hallaka cikin fitina Allah shi kiyaye malai ce an in ba'i ma yaktadihi al ya iya mallakan zuciyan shi bai ba ta dama ta zartar da abin da fushi ke ke mata ba min aza na cutarwa mai yamliku azahu ga wanda ya mallaki abin da zai iya cutar da shi din kana da dama ka cutar da wani ko ka cutar da su ka ɗauki duk matakin da za ka ɗauka a kansu bayan da suka iya to karka yadda in ka fusa da kai wannan karka saki in ka sake baka zama ashadid ba har yau sunan kawa sunan kamar mashirmanci kawai amma ne, ko su wane suna da yakinin zaka iya abin da zaka yin amma sai baka yi ba su sun san zaka iya amma sai baka yi ba ko da za su cika bakin ba za a iya ba rabu da su sun sani ka san baki ruba irin na baki ba abin da ba zai iya yi ba an gano wannan da kyau ko shi babba babba ne kawai duk inda yake ko da an ce a wane ba babba ba ne shi babban ya san kai babba ne allah madaukin sarki shiryar da mu to sai mala yake cewa au munazi'atun man uku ko wanda yake jayayya da shi ya ja ka ja kuma kai ka san shi ya san kowa ya san wannan jayayyan yana yi ne kawai don saboda tsiwa ko zai kyale shi to ba kuma kasan shi dan adam su da dama mutane ke bauta ma ba Allah ba yanzu in ni shiru jama'a za su ce an ga wallina ko an bi karfi na ko kila ban da gaskiya ai bari in yi kaza dama jama'a kake bauta ma ba Allah ba kai mushriki ne ba ji ko ina ba zuciyanka ta raba ka da Allah amma jama'a su ce mana har yanzu akwai wani mutum da wai cewan shi zai hana kai yin abin da ya kamata a duniyan nan musamman mutanen ƙasar nan mutanen da ke saurin mantuwa jama'a mun gano wannan da ke ku mutanen da ba su da lafiyayyen alƙibla kuma a ce annabi ya faɗi magana wai har a yi tunanin wai zuciyanka ta zo maka da wani abu da ta girma ta annabi ka aje na annabi ka ɗauki wannan akwai matsala Allah maɗaukin sarki kyauta malai ce wa karkala Allah azza wa jalla ga ma shi Allah maɗaukin sarki yana cewa wallazina idza ma mai ghadabu sune wanda daga zaran sun fusata an fusata su hum yaghfiruna nan take suke yafe ma wanda suke masu ba daidai din ba ba ma sai an kai an komo sai su dariya sai ba komi yalla bai ranka ya dade mai daraja mai mukami mai martaba wanda babu irin ka yanzu shi kenan sun ci bulis ka ce ba matsala sun ci su tafi an gane madadin kai kunya ta cimma a gaba su kunya za ta cimma su ana wa su kunya za ta cimma su duk sanda wani ya yunkuro kai yunkuro ya yi abin da bai kamata ba ko sai Allah madaukin sarki ya ɗaukaka shi akan sai ya ɗaukaka ka kan shi in dai haka haƙura Allah sai Allah ya ɗaga ka kan shi amma sai ya zama ka kasa haƙuri ko to Allah yana kishiyantar shirkan da ake mashi wancan sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaga shi a kanka shi za ku kula da wannan wa ƙala ta'ala har ila yau Allah ya ce wal kazimi na lagaiza da masu kame fushi wal afi na anin nasi da ko masu yafe wa mutane abin da suke musu ba daidai ba wallahu hibbul muhsinina jifa Allah madaukin sarki yana son masu kyautatawa kun fahimci wannan Allah yana yaban wanda ya fusata ya fusata ma sai ya kame sai danne amma kai ka fusata da gaci ni wallahi ba zan iya hakuri da abin da zaka yi kai cha nake abin da kai kan shi kenan akwai abin da za ka yi da ya wuce cire ran wani akwai sama da shi eh in kai shugaba ne di ya wuce dai ka kama shi ka sa shi a gidan yadi akwai abin da ya wuce wannan idan kai shugaba ne na wata ma'aikata sha nike kawon ka kore shi a wajen aiki iya kan abin da za ka iya kenan akwai abin da za ka yi wanda ya wuce wannan eh in kuma ƙarfi na duka ne sai ka same shi ka bubbige shi kenan to kuma kowane abu da kai yana da iyaka in dukan shi kai ko dai baka daina dukan shi ba za ka gaji ai kana da wani abin da kake yi dole ka bari haka kuma shi kenan jikin shi zai tara daɗin wannan zafin har zuwa tashin kiyama ne ko ko sanda ka gama dukan nashi sanda ya gama jinya zai warke koma normal irin ka ko ai abu kunya da ma baka buge shi ba da yabi kaji daya in ka daure shi ina da cewa komin daren dadewa ila ya fito ko eh in kuma ya kwanta ya mutu ko dan kai ya maku wari ko a fito da shi ku je ku binne ai har yau kuma dai damuwan ka bai bakka ba da kila a ranka akwai abin da ka kudurce ai zan mawana kaza sai ma yi mai kaza to yanzu ya mutu baka riga kai mashi ba mun gane ko kuma kila kana da daman aiki ne sai ka kore shi kuma sai ka gaya wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu har yau bai mutu ba dama abinci ne ba ka son ya ci a inda kake da iko to kuma ka hana shi cin abinci a wani waje je nema <laughs> Allah mutane ko san me suke ba kuma ba su san Allah ba kun gane kuma billahi azim jama'a ba su imani da Allah ba ne ba abin da za su gaya muku ba su san shi ba ko ba su imani da shi ba in mutum ya san Allah kuma yi imani da Allah duk irin wannan shirman ba zai yi ba don bai kama da aikin hankali ba mutum ne ya zo ci mutuncin annabi amma annabi ya ba abin hannun shi ya ba shi kuma Ba ka taba jin annabi ya ɗauki fansa wajen an mai wani abu ba Ba ka taba jin sahabe sun ɗauki fansa don an masa wani abu ba to mu da muka ce muna koyi da su ko dole ɗabi'un mu ya zama haka inda gaske koyin da su muke yi akwai abin da za a yi ma kana kallo ko in ba addini taɓa ba sai ka sha da shekaru ba wani abu a ce a'a yalla bai ala gafarta shugabawa ne yanzu kenan za a je ana yawo a gari su wani sun yi nasara a kanmu ka ce mu dama ba mutanen gari muke bi ba Allah muke biya daga ran da ka fahimci Allah kake bi ba mutane ba ko daga ranar ka yi nasara daga ran da Allah ka aje kana cewa me ake cewa ko me za a ce me na yabo ko wani abu ka faɗi yana daga abin da ke saka mutane cikin matsala shine sauraren yabo ko sukan mutane in Allah ya nufi wulakanta ka sai Allah ya samu zuciyanka san a rika yabanka san kai fice san kai kaza kagan Allah ya jarabce ka da wannan to ka shiga uku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin subulus salam sharhin bulugul maram juz'i na hudu shafi na 186 malam san'ani ya ce wa haƙiƙatul ghadabi menene haƙiƙan fushi in aka ce fushi menene haƙiƙan ba ma'anan fushi ba me haƙiƙan fushi malar ce harakatun nafsi ila kharijil jasadi shine yunkuri da zuciya za ta riƙa a sanda ta fusata har wannan ya tasiri ga doron jikin waje mun gane ita zuciya tana ina tana ciki to abin da ake ce ma fushi ta iya yunkura har wannan yunkurin fushin ya tasiri ga aikin waje shine kafanka ya gara ya je inda zuciyan nan ta fusata zuwa gare shi don yin wani abu hannunka ya duka ko ya mika ko ya anso bakinka ko idanka ko jijiyoyin wuyanka ko fuskanka ko yanayinka ya canza a lokacin da zuciyan take tafarfasa wannan shi ake ce mafushi kaga zuciyan na can cikin kirji ne ta fusata amma ga reaction ɗinta ya bayyana a waje wannan shi ake ce mai fushi yanzu idan ka fusata sai kai ma'adi to yanzu na sunan shi fushi abin ke cikin zuciya ne ya yunkuro hage tasiri a gaban waje shi ake cin mai fushi da ka fi sada sai ka ɗau takarda sai ka rubuta takarda ka saki matanka yanzu kaga fushi ya yunkura ya yi tasiri ga mai ga gaban da ke waje da ka fi sata kana da ma'aikata sai ka rubuta wani cin da ya ma laifi iri kaza bai zama ɗan anshin shatanka ba to na kore shi to yanzu wannan shi ake ce ma fushi to kai ba kai ne mai ƙarfi ba in ana neman dolan halitta kai ne mun gano wannan da kyau ku da ka fusata wani dai ya gane cewa kai ne ugan shi ku ci gaba da zama a ka mun gano wannan da kyau ku ya ci gaba da zama ba inda za shi tun da dai yanzu misali baka iya kama shi yi mai irin na samba da suke ba misali mukamin da kike da shi mun sauke ka kuma mun kama ka mun rike ka an gane za ka iya mawana wannan ba ka iyawa kisa duk mutum mai fushi ko in ka gane yana da fushi kuma ka yana saurin zartar da abin da ya fusata ko ka koma gefe kawai ka shirya walima ka yi nasara a kan shi Allah sai ka kayar da shi akan duk abin da kuka sa mu gaba in dai ka fahimci wannan to koma gefe baka da sauran matsala kar ma ka ƙara hirin shi kawai amma daga ran da mutum ya zama za ka yi za ka yi ya kalla ya kau da kai ya kalla ya kau da kai wani yana da wahalan sha'ani Allah madaukin sarki ya kyauta wahalan sha'anin shi na farko ko jama'a za su fahimci kai mahaukaci ne shine mai hankali kai baka da haƙuri shi ke da haƙuri mai yiwa shi ke da gaskiya kai tsiwon nan ne ke ƙoƙarin danne gaskiyan shi da aka kaman kana da gaskiya shi ne waɗannan abubuwan da mutane ba sa fahimta da wani mai hikima ya ce iza na tsaka safiho fala ta jibuhu an gane duk abin da ya kyale shi kawace ba komi muna tafi ba komi lokacin da aka kai ma shugaba buhari harin bom inda ba mai haƙuri ba ne allah kaɗai san sutan zai ta yi ka ja baki ya shiru ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya yau sai aka waye gari akwai harin bom ba za a kai mashi kuma harin bom ba ko muna roƙon allah ya ƙara wa mu an gano wannan ke ku haƙuri ya yi kuma lokacin da ko bai haƙuri ba surutu zai ba surutun zai canza abin da zai yi da ya haƙura ya yi ta ƙoƙarin gamsar da 'yan najeriya sun yi abin da ya kamata ko ba su yi ba amfanin haƙuri kenan shine ba washe ce mai haƙuri yana dafa dutse ma'anan wannan inda kana da haƙuri ko wanda kake tsammanin yana da ƙarfin da ya kai ƙarfin dutse wata sai ka dafa shi mun gano wannan ke ku billahi sai ka biyar da shi sai ya zama abin wasa sai ya zama abin tausayi kamar damisa ce a ce damisa sa'a ah, to ba an ce kisa ba ba duk wanda ya haƙuri ya ta haƙuri ba sai ga ana wasa da damisa ana hawa kanta a tala bakinta a sa hannu a sa kai ai waye ko abin da ta yi ba me yasa aka wannan haƙuri ne aka yi za ga ana wasa da zaki saboda ne an yi haƙuri wallahi duk ƙarfin mutum na milki ne na kuɗi ne na makirci ne na ilimi ne na komai in ya yunkuro maka da fushi kai haƙuri ku wallahi wata rana sai ya zama yadda ka san yan ribibi a hannun yaro amma abin da ke damun mutane mai gajen haƙuri gajen haƙuri ke damun su Allah ya raba mana gajen haƙuri to shine sai yake cewa haƙiƙatul ghadabi harakatun nafsi ila kharijil jasadi li iradatil lintiqam wannan yunkurin da fushi ke zaburowa daga cikin zuciya ya tasiri a gabbai ana haka ne don nufin ɗaukan fansan abin da aka yi wa mutum bai so ba wannan shi ake ce ma mai fushi to karka yi daga zama haka kuma wannan ba shi ke nuna ka da ƙarfi ba ka san wanda yake ɗan wani ɗan iko ɗauka yake to bari in yi kaza in ne kaza za a nuna idan nuna ina da iko iko na banza ne fa malam in dai a duniyan nan iko yake an samu matsala in dai a duniyan nan ne ai an samu matsala kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce wal hadisu fihi irshad ila anna man aghdabahu amrun wa aradatin nafsul mubadara ila lintikami mimman aghdabahu an yujahidaha wa yamna'aha amma talabat malai yake cewa abinda ake nufi cikin wannan hadisi shine ana kokarin shiryar da kai ne ila anna man aghdabahu cewa duk sanda aka samu wani ya fusatar da kai mun gano wannan da kyau ko wani abu da wani ya faɗa ko ya aikata ya fi satar da kai aghdabahu amrun wani al'amari ya tunzura ka ya fasatar da kai wa aradatin nafsu sai ranka ta nufin almubadara ilalin tikami kai marmaza ka ɗau fansa mimman aghdabahu daga wanda ya fusata kaɗan an yi jahida ha kai gwagwarmaya wa ha? ka hana wannan ran naka amma talabta ga abin da amma talabat ga abin da ran ta nemi ka yi kun gano wannan da kyau ko ka danne ta kyau ka ci ba matsala mun gane yan shan miya za su zuwa ce yanzu aka bar wani ka ce ba matsala shi ya san ba barin shi muka yi ba mun gano wannan da kyau ko shi ya ya yayi mahala ce wal ghadabu gaziratun fil insan fushi ɗabi'a ce da ke cikin ɗan adam famahama kasada au a fi gharabin masta'alatin narul gadabi mashta'alatin narul gadabi wasarat hatta yahmarra ha wal aynan minar dami mala yake cewa kun ga fushi ɗabi'a ce da ke cikin ɗan adam famahama kasada duk lokacin da ɗan adam ya tunkari abin da ya fusata gare shi aunozi nozi a fiye garadin ko kuma yana da wata manufa sai aka jayayya da shi akan wannan manufan mana ko yana da ikon fada a ji ya fada wani ya ƙure ce ba daidai ba ne kuma ba za a yi ba kuma ƙarya kake yi wannan ba yana tunzara wanda yake ganin shi babba ba ne yana sa ya ga a ni ne za a yi ma kaza? mashta'alat narul gadabi nan take sai wutan fushi sai ya ruru wasarat hatta yahmarra alwajha sai kaga fushin ya tunzura har fuskan mutum ta ja wal ainan a lokaci kaga ido yayi jajajir min dami saboda jinin da ke cikin zuciya yana tafarfasa ne alamun kalan jinin sai ya rika bayyana a zahirin launin mutum na waje li'annal basharata saboda doron fatan ɗan adam ta haki launa ma ra'aha, tana ƙoƙarin ɗaukan launin abin da ke bayanta abin da ke bayan fatan ko jini ne saboda an riga an ta farfasa fatan an ta farfasa jinin to ta fatan da ke waje da ake son ta ɗau mataki sai ga ta canza mun gane wa hada idza ghadaba ala man hu man dunahu shine wannan idan mutum yana fushi da wanda yake kasan shi ne an gane ka san mutumin da ya fusata in ba bai san ko shi waye ba ko sai ya wauta in dama wani yana kasan ka ne ko to zai kokarin tunzura ka to ko kana tunzura ka ce to bari in yi kaza ka zama wawa yi nasara a kanka ma'ana ya fusata ya tunzura ka a matsayinka na babba da ke sama da shi daga ka shi ka ce ba wani ko ya je na ba da labari ɗai mun mawa na kaza bai iya komi ba jama'a za su ƙarya ne ya dai ƙyale ka <laughs> kun gano wani rike ya dai ƙyale ka wanan ya dai rabu da kai kawai ko kuma akwai abin da yake nufi maka ne ai ba barin ka yi ba an fahimci wannan da kyau ko to musamman fushin mala ce in kana da wanda yake ƙasa da kai ne wasta alqudara ƙudara alaihi kuma kana jin kana da ikon mukurkushe shi kuma abin da ake so ka danne ka bar shi wa in kana mimman fawqahu amma idan wanda ya fusata taka yana sama da kai ne da minhun qibadu dami min zahirar Za zaka ga fatan waje ba ta ɗaukan irin wancan launin abinda mala yake sai ya gaya maka fushi ya fi yunƙura ga wanda yake kasan ka in yi ma ba daidai ba amma wanda yake sama da kai ko ka fusata da shi fushin bai kai kamar wancan saboda ba da ka iya da shi ba yanda ka iya da shi an gano wannan da kyau bayan da ka iya da shi sai kuma ne. Allah madaukin sarki ya shirya da ka san mutane suna da matsala akwai wanda ya gaya mai ya ce malam mata ta ce take ce man in sake ta in na haihu cikin uwata da ubana zan saki shegiya yau na ce a'a ba za a sake ta ba karbar da ita kawai ka ji fa abin da ke faɗi ce kai baka haihu ba ne koko ai kana mata abin da take so shikenan ta mai da kai wawa tana wannan ne don da tunzura ka kai wauta to ba za ka yi ba in ta ci gaba da yi ne kawai ka bibbige ta kawai shikenan kyale ta in ba ka yi hakuri ba kawai shikenan ka ka dake ba wani abu an fahimci wannan maganar kuma da tafi ba ta kawai ta ta iskancin ta kyale ta ba wani abu da ya daure kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ga taro tana ba da haƙuri na ce da ka zartar da abin da zuciya ta sa ka ko to da kai za ka je ba da haƙuri amma yanzu ake ba haƙuri kai za da tsakar safihun kenan mun gano ita ta yadda ma kana da uwa kana da uba ai kai nasara ai in ka haihuwa cikin uwakka da ubanka kaga kai da ne ba shege ba ne da har an ba da wannan shaidan sai ka yi haƙuri amma daga ran da ta ɓata maka ce to jiki na sake ki duk sauran abubuwan ta yi ta maka na ɓacin rai to yanzu fa ta yi nasara fa yanzu ba ka da yadda ka iya kuma kai wani abu yanzu ta fita daga ikonka ta da daman ta abin da kai ɗin nan ko ya ɓata maka rai sai dai ka zauna ɗaki kai kuka ba abin kuma za ka iya yi da yanzu ba ta ƙarƙashin hannunka. yanzu mutane suna cewa ai mafi yawancin 'yan jam'iyyar adawa suke rike da gwamnatin da ake ciki a yanzu don ba ku san salon iri gudanar da mulki irin wannan ba ne akwai wanda kana cewa na cire ka a wannan wajen yi nasara a kanka kana nan zauna kai ni ne oganka yanzu kuma ni zan gaya ma ka yi dole bayan da ka yi fuffukan cika bakin ba wanda ya isa yau ina sama da kai amma daga ran da ka bari ya zama mai cin gashin kan shi daga ranar har ka mutu ba za ka mutu ba za ka rayu cikin aminci ba sai dai ka mutu da kai ci kuma sannan in ka ba su dama suka bar inda suke akwai abin da ba za ka iya ansuwa ba bala'i biya ke son hada musu wanda bayan zan faɗi ba sai in abin ya faru sai a kashen shi kun bayyance wannan da kyau mutane ba sa fahimtar waɗannan abubuwa kuma rashin gogewa ne a rayuwa fa shi sa waɗanda suka goge idan suka ji wautan masu wauta su da kansu suke ba da labarin cewa rashin gogewa ne a ga kallon kace baka goge ba ko ai da matsala Allah ya kyauta yanzu ga gama yana ya aje aji yana kokarin nuna mana karkasuwan mai fushi idan wanda yake kasa da kai ne ga ɗabi'un da za ga kana yi in wanda kuma yake mai sama da kai ne ga ɗabi'un da za ga kana yi ka lura da kyau idan da kani zai tafaffaka a gida wani shi ya bata mashi ne wannan shigowa yana wannan faɗa-faɗan ya kike gani yake zai ci gaba to shi da wani yake gaya masa ya ci gaba mana ko fada yake motsi na barazanin iska kana shigowa sai ga fadan ana yin ta za mu haɗu za ka sani a me sa baka ci gaba da irin wani, zan ci kaza kazan ba to a yanzu me haɗa ku duka yanzu jama kun fahimci yadda abin da wale yake san gaya mana to Allah ya taimake mu to shine sai male ce in ibadu dami min zahirar jildi ila jofil kalbi daga lokacin jini yana zuƙewa ne daga doron fata sai koma zuciya fa yasfarrar sai ga launin mutum na canzawa wa in kana ala nazir in kuwa wanda kake fada da shi sa'an karawanka ne an gani sa'an karawanka ne to taraddada damu bainan qibadin wal bisadin sai ga jinin yana kai da komowa sai ya sama sai ya kasa sai ya sama sai ya kasa kaman ka buga kaman ba ka buga ba kun gano wannan da kyau ku yana kaiwa yana komowa fayamarru fayamarru wani lokaci ga jiki ya ja wa sarru wani lokaci ya fatsi haka za ga mutum yana yi cin da ya san in ka yunkura kai abin da ba shi kenan ba na dama na tare da kai ko barka ji daga ran da wani ya fusata ka ka ɗauki mataki a kan shi ko to kana ƙoƙarin gogar da shi ne akan wasu abubuwa abin da da ba zai iya ba yanzu sai ka ba shi damin iya wannan abu daga lokacin kuma ka shiga matsala yanzu ka ga lokacin da aka yi ta zaɓuɓɓukan baya ana murɗe ma buhari zaɓe waɗanda ke murɗewa su ne suka koya mai hanyar da zai bi ya kwace mulki a hannunsu kuma na gaya muku su ne suka koya mashi amma sanda aka murda zaben ai ya fusata yi ko bai fusata ba amma wancan aikin da suke su zo koya mashi je kai kaza in kai kaza daraja iri kaza za ta samu gare ka yanzu lokacin da aka yi ta yawo ana zaginmu ana mana ƙarya ana mana sharri ana cin mutuncinmu ana mana komi a garin nan jama'a da muke yi haƙuri bai wuce ba kuma yanzu wannan bai samu mana daraja ko ina a ƙasar nan da wasu kasashen ba yanzu wannan bai gogar da mu akan wasu harkoki ba yin hakan da aka yi bai sa mun yunkura yin wasu abubuwa na dogaro da kanmu ba akwai amfani in ka haƙura akan wasu abubuwa wanda da ba a yi haka ba da har yanzu kana nan da cikin waɗancan 'yan Allah ya baku mu samu ka zama ɗan Allah ya raba lafiya don a baka haram da kana cikinsu kun gano wannan da kyau ku yan wanda gara duniya ta kyau ko me na taka na dokan allah ba komi a wannan yanayi jama'a kuma mu rika da awon mun yi imani dama imani wasan yara ne kuma dama annabi abin da ya zo ya kira zuwa gare shi kenan irin wannan ɗarkaniya da irin wannan shiriri ta dama aikin da annabi ya zo yi kenan kuma da kake cewa kai imani da qur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko dama waɗannan abubuwan su ne aikin malaman farko annabi da sahabbai Allah ka ji kan malam albani ya ce wallahi in ƙarya muke ma Allah da muke cewa muna bin magabata ranar kiyama wallahi sai mun yi hisabi da su gaban Allah don mun ɗauki sunansu mun bayyana ma duniya haka suke an ɗauke su da mummunan kama an masu mugayen fassarori ce wallahi sai kun yi hisabi da su ranar gobe kiyama in dai wannan ɗabi'un naku da kuke kuma da awa ƙarƙashin ci cewa shi ne ɗabi'un magabata ya ce wallahi sai kun yi hisabi da su gara ma a canza suna gara ma a canza taku a ce kayi jama'a kuna ganin mana e to mu ba kawai yanci da addini ne ke duk wanda ya gan ku ya kira ku da wannan mai yiwa ku samu sauki a lahira laraba mu da fitina malin yana mana bayanai gani da yanayin yadda fushi ke yunkuru wa mutum to sai mala yake cewa wal ghadab yatarattabu alayhi taghyirul batini wa zahir Fishi, idan mutum ya fusata wannan yana kaiwa ciki da waje na mutum ya canza ka tagayyirin launi kamar launin fatan jikin mutum tana canza sanda ya fusata warra'ada ka ga yana girgizawa fil atraf ka ganin shi na karkadawa wa khurujul af'ali ala ghairi tartib ka gaina wasu ayyuka marasa tsari wastihalatul khalaqa ka ga dabi'un shi ya saba daga yanda yake hatta laura al-ghadaba nafsahu da mai fushi zai ga kanshi fi halati ghadabihi a san da ya fusata la sakana ghadabuhu da shi da kanshi ya tunkuɗe fushin haya saboda tsabon kunyan yadda zai ga suran shi da wani zai fusa da kai maza ka madubi a gaban shi ko ha ga yi murmushi saboda zai ga ya cutar da kanshi ya yi muni an gano wannan da kyau ba zai ci gaba ba ya ce min ƙubihi suratihi saboda yadda suran shi za ta yi muni wasta halata halkatihi da kuma yadda halittar shi ma ta canza malin ce fi zahir wa amma fil batin wannan amma zahiri kenan amma a abin da yake ɓoye fa fa ƙubuhu a shaddu minar zahir munin ya kuma wajen da za a iya nuna maka yadda tsoka da ƙasusuwa da ɓargo da jiyoji da ruwa da jinin jikinka yake sanda ka fusata munin da za a ga sun yi ko ba za ka yi daka fusata ka rika wannan abun ba an gani mala ya ce li annahu yuwalladu hiqidan fil qalbi daga cikin bala'in da fushi ke jawo mutum yana haifar da mutum ya kidan uwan shi are eh, eh, hikidu hikidu abin da ba bai kamata ka yi ba ko sai ka yi sau da ba ka san shi kuma dama daga ran da ka fusata raina kowa kake tun daga kan Allah har kan annabin Allah cin mutuncin da ya yi ma Allah wai me yasa yayi shi eh ku faɗa raini ba raini ba ne shaɗin bai raina Allah ba me yasa ya yi fishi ya yi da ya fusata ne sai sada ya taso sai girman kai ya yunguru sai renin ya biyo baya ka ce wannan da kyau ko asalin jigon abin da ya jefa shaidan cikin matsala har ya fada cikin bala'in da yau ya jefa al'umma da yawa a ciki menene fushi ne ya fusata ne yi wannan duk abin da kake jin yayi din fushi ne ka yi shi inda bai fusata ba ba zai yi ba wannan fushin ne ya gadar mai da hikidu kan adam da kuma wa da zurriyan adam duka duk sanda mutum ya fushi da fushin da ya mai da shi shedan kafin ci wannan zai ƙi ka zai ƙi zurriyanka shi ne ɗabi'un khawarij ko shi'a ba su da wannan 'yan shi'a za su ƙi ka amma kai ɗaya suke ƙi kokari suke ƴaƴanka da jikokinka da ƴan uwanka su dafe su su mai da suna su haka suke yi kuma duk mai hankali haka ya kamata ya zama an gano wannan da ke ku to amma kasantuwan mutum ya riga ya ɗauki ɗabi'a na shiɗan zuciyar yanzu daga majalisar shiɗan ake juya ta ba daga fadar Allah ba to tana gadaro mutum hikidu fil wa idmaru su'i da kuma kullun kokari yake ya kulla mummunan abu da zai harbi wanda yake ki an gano wannan da kyau ko yanzu wanda kake hikidin shi a ranka kullun kokari kake ka kirkira abin da zaka cutar da shi an gane idmaru su abin da ya faru da iblis kenan saboda yana kin adam kullun kokari yake kirkiri menene zai yi ya dai cutar da adamu har sai da ya ga adamu ya fito daga ina daga aljanna an da da su duniya to kuma kullum iblis na cikin bala'i in ya zo yanzu ya kalli wasu bayan allah cikin zuriyar adam suna bin allah bai cikin kwanciyar hankali har yau shi sa duk wanda ya ba zuciyar shi damar fusata irin wannan har ya aiki ko ba zai taba hutawa ba kuma wanda kake ki ka fusa da kace ya tafi wani abu an gane ba ka yi da shi shikenan yanzu misali za ku canza duniya ne ana nan wata za ku haɗa yi an fahimci wannan kaga ikon Allah har yau ne yana nan da yana rayuwa <laughs> to kaga akwai matsala kenan akwai matsala kenan mutum bai goge a rayuwa ba ko sai ta shirmi ya ta yin abubuwan da wajen ya fusata in ka fusata ko babban abin da za ka tsaya ka auna kai ne wa tukuna kai ne wa mun bayanci wannan kai ne wa na sha gaya mutane waɗannan abubuwan ba sa ji ba sa ganewa kuma wani abin da nake faɗi sai ana zargin wai ina kokarin rage mutane daraja ne ce ah, ba daraja nake gaya wa rage nake rage mutane ba so nake yi abin da masu iya magana suke cewa yaro tsaya matsayinka kada zancen yan duniya wala ya rude ka an gane wannan kuma na sha in faɗa in ce masu iya magana sun ce kama da wane ba ta yi an gane wannan da kyau ko kuma sun ce makoyi wani kalma mai kama da wannan to amma in ka yadda an fika amma kana koyo to za ka zo ka fi shi gwanin ma amma daga ran da ke ganin ai gwani sa'an ka ne ko gwani ya tuba riga ne ka sa ko to za ka yi ta wautan da za ka yi ta yin baya mutane sun kasa fahimtar wannan wannan da ba samu na ce kaga Wa ba hankali har gida na same shi na ce malam albani fa ba fa tuba riga yi muka sa ba haka daga san wannan bambancin na da yawa zai gaya ma magangan da zai gaya man da abubuwan da zai faɗi na shi mai wanda lokacin faɗin sunanan zai zo na yada shi ce za ku gani yayi sau da ni ina cikin sistem ɗin nan ina harkan nan shekara talatin baya ko kuma sati biyu uku da ya wuce baya ne mutuwan wani ne yasa kuka fara kun gano wannan da kyau ku ni na san wannan abun ba zai dore ba to amma ga hanyar da za mu bi ya dore aka kiyarda a lokacin hannu ke buga misali nake cewa yau shi malam da za a ce zai wa'azi a Kaduna Kaduna za ta ko ba za ta haɗu ba na ce in kai malam ne ka sa wa'azi a Kaduna ko a gaishe ka wa'azi a Kaduna ta haɗu magani ba ma a Kaduna ba a garin nan ma ba ɗaya daga cikinsu ya gwada ba mala albani idan wani abu ya taso sai ya kira gayyen wa'azi na kwanaki wani ɗan jaraba zai yi na kwana biyu dole mai da shi kwana ɗaya ba zai yiwu ba ne a yi shi malam daban shi ne tanka kuma daban kun gano wannan tintin na nuna mutane wannan na ce ba daidai ba ne saboda ni na riga ku a sistem ɗin ni malam ya tarbiyya na don in yi tarbiyyanku sai kuka ce a'a ban iya ba zan ce to ku yi magani mun gano ku yi magani kwa ta zuba wauta ni kuma ina kwashe credit ya kana ku san wannan kwa ta zuba wauta ni kuma ina can daga gefe sai in duba in ga cikin wautan wanne zai amfanar da ni sai in kwashe sai in ku da tsayen wallahi malam in baka da kan gado sai ka yi shirman da sai ya zama maka matsala amma ba daɗi muke ji ba muna jin damuwa amma lalle ne mu gaya mutane dole sai an yi haƙuri tula maɗaukin sarki ya kiyaye za a ganin na sa yaro abu sai ga yana tafiya yana bubbuɗe a wani shi a dole ga mai shago kai mai shago ne ba za ka gane kai mai shago ba ne sai ran da kake ganin kai sa'ana ne sannan ne za ka sha mamaki yanzu akwai waɗanda muke da a wannan tare da su tun farko muka fara da su ba wani wanda yake in yana tafiya yana wannan barazanan yana wannan takamar ran da aka ce ba ni ko ran da ne a sainin wani ya wani aiki ko ranar kai mai bubbu da kirjin nan zaka gane kai ba kowa ba ne wallahi mala duk wanda ya tawalu sai Allah ya daga shi wani lokaci shine za ga na zo na tasa mutane na sauke masa lodi a nan wani abin ina sanar nake yin shi so da kowa ya gane yana da matsala inda za ka gane ka ce mashi gobe ya yi ki gani ko cikin abokan shi ne za su dare mashi ni me yasa ba wanda ya dare min me yasa kisa kowa ji tsoron Allah kan abin da yake yi an fahimci wannan da kyau ku Allah shi kyauta to kun ji idmaru su'i ku kana sa hikidu to sai kuma kokarin ma'aikatan mugunta sai ta kafa a cikin zuciyarka ya za ka yi mawa na sharri ya za ka yi mawa na ƙage ya za ka ci mutuncin wane don kana ƙin mutum sai ka ci mutuncin shi dama ana haka ana haka daga kawo ka ƙi mutum sai kuma abu koma kalman cin mutunci kan mai to malam ya ba za ka yi haƙuri da zunubin ƙin musulmi kaɗai ba kake haɗawa da zunubin cin mutuncin musulmi kawai don yi ma ba daidai ba a yana ka ce ka ci mutuncin shi in ma ba za ku zauna lafiya ba kai ba san za mu zo ka ji wanda ya bata maka rai in ka kasa haƙuri ko to akwai abin da za ka yi wanda wannan abin ba zai cutar da kai ba kuma ba zai cutar da shi ba kuma ka rama kama rashin sanin wannan ne sai ga ɗan ada ce rashin gogewa a rayuwa ne da kuma rashin hangen nesa duk mutumin da ya kalli jiya ya leka gobe zai sa ya natsi a yanzu an gano wannan da ke ku shi yasa idan sufiyani ya bata man rai karin kalli ɓacin ran yanzu in kalli abubuwan da ya manna alkhairai a baya zai sassauta abin da ya man yanzu in na kalli abin da nake hasashen zan ci moriyan shi a nan gaba zai sassauta abin da yi min a yanzu sai ga ka zauna lafiya ƙarshe in abin da ya da gangar ya yi zai koma ji kunya an fahimci wannan da kyau ku zai koma ji kunya ka yi nasara ko ba ka yi ba ta ma ka ce yi min kawai su ka kaza ka ka ƙara shigowa na mun kore ka sai ya sai ya ke shigowa sai ya rika zama kan babarin an yi fakin a nan kana fita ka ganshi sai ka ya tashi ranka ya ɓaci dama nan ne aka ce kare shi can kuma dai ya zo ina kan babur in ka ce kan ƙara ganin ka haraban masallaci sai je tsaya cikin fens ɗin poli can nan dai ko ba haraban ku bane ba gano wannan da kyau ko to ana tsaya da gare dai nan to aka tashi nan wajen mu nan wajen ku ne na poli ne nan daga lokacin ka fitar da shi daga cikin sultan ɗinka ka yi wauta gano wannan da kyau ku malai ce alaktilafi anwa'ihi a bisa nau'i iri-iri na mugunta zuciyanka za ta riga kirkiro ma kai ma dan uwanka bal qabaha batinuhu mutaqaddamun ala taghyir zahirihi bal qubhi batinuhu munin abin da ke cikin ran shi ma ana gabatar da shi ga abin da zahirin shi yake bayyanawa fa in taghyir zahir samaratu takyirul batil abinda kake ganin yana faruwa a bayyane to riban abin da ke cikin cikin ne fa zaharu ala lisanil fuhushi a lokacin zaka ji zage-zage da maganganun banza suna bayyana a harshe wa shatami da zage-zage wa zahar fil af'ali sai kuma fushin ya bayyana cikin aiki darabi duka wal da kisa wa gaira zalika da makamancin wannan min al mafasid daga cikin banna wa qadawar da fil ahadith wa'i hadha da'i haƙiƙa yazo cikin hadisai da annabi ya bayyana maganin wannan cuta na fushi za mu ji in Allah kai mu karatu na gaba ku saka alama daga inda ya ce wa qadawar da fil ahadith haƙiƙa yazo cikin hadisai maganin wannan cuta na fushi annabi zai baka in ka rena annabi sai ka ajana shi ka ɗauki shawara na 'yan shan miya in kuma ka girmama annabi sai ka ɗauki wannan sai ka zauna lafiya ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum